ba tsoro siyasa su daina kamfen a rediyo in ba tsoro ba a pepsi kamfanin yin aya a albashi duk sati ake biya ba kya nan kika taka ni oh dawa mutum na taka a itace ne kika taka don ba kya gani ko ki da hankali ne to ani ba da ake sani me faru kike ta faɗa haka ina zaune ta taka ni amma na yi mata magana sai ta fara zagi na ke ya za a yi ki taka mutum kuma ki zage shi kaga kai hakuri ba a faɗa da mata zan hakura ba sai na yi mata dukan zuwa gobe za ta yi ma wani ba idan maka zo ka da ke ni ba ba ka a ke kuma na ma kasa ce mata komai idan ba za ka yi haƙuri ba ni bara in cin riga ta mu da kuda kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai da ka ta malam kai me sa kake so kai faɗa da malam kana kana sa ka ne malam malam da ka ta ta ka ta kar ka ce riga ba ni bara in faɗa da shi in mishi yadda nake so da kamun shi shikenan an gama da kamun da ka a ah, kai haƙuri ba sai ka ce riga ba don na gane murfin ku je da yawo